ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي إنا روكم الله سبحانه وتعالى دي كرقى من كياوى وأيكم من الخير تغافر تامن كرا كرم دا زنبم دا تقيتا وميقار من إيماني دا همة دا إخلاصي da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu fara tafsiri zan yi bayanin zakkan nan da na yi alƙawarin shi jiya na zo na manta shekaran jiya ma haka to yau zan fara da shi saboda kar a manta din kamar yadda na yi bayani cewa an turo sai kula cewa e, dinari da azurfan da ake auna kuɗaɗe da shi wajen fidda zakka ko sadaki ko yanke hannu ko kuma diya rai ya sauka ya faɗi dinarin ya faɗi so a wannan shekaran da ana sai kuɗin mutum sun kai dubu daidai suka kai nisabin zakka zai fitar musu da zakka to yanzu sun dawo dubu ɗari biyar da hamsin da naira ɗari wannan shi ne dubu da naira ɗari da hudu daga dubu ɗari bakwai kenan da talatin da biyar daidai sun da dubu ɗari biyar da hamsin da tara da naira ɗari da hudu sai na sadaki a wannan shekarar yadda ya fito a e, dubu tara ne da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai da kobo biyar yanzu ya dawo dubu shida da sai na jiyar rai ga wanda ya kashe rai a bisa kuskure da miliyan talatin ne da dubu dari bakwai da hamsin daidai miliyan talatin da shida yanzu ya dawo miliyan ashirin da bakwai da dubu miliyan ashirin da bakwai da dubu ɗari tara da hamsin da shida da naira ɗari biyu wannan shi ne Allah ubangiya mana muwafaka to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya saba'in da tara insha Allah mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم بما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم Allah maɗaukakin sarki a wannan aya mai albarka da za mu karanta yanzu yana cewa fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksibun Allah maɗaukacin sarki a nan azaba da narko da bala'i da kutubalbal ne ya tanada ma dukkan kafiran da suke rubuta littafi da hannayensu sai su ce wa mabiyansu wannan daga Allah ne wannan ya shafi yahudawa ya shafi kiristoci ya shafi duk wani musulmi wanda ya ƙirƙiro wata bidi'a. asali tsinuwar ta tabbata ga Yahuda wanda da suke ɗaukan attaura suka ciccire sifofin manzan Allah gaba ɗaya suka cire sunan manzan Allah duk wani abin da yake da alaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka canja shi abinda attaura yace ce na sifan manzon Allah in aka ce nan dogo ne ga tsayin shi sai su canja ga kamannin shi sai su canja ga yanayin gashin kanshi sai su canja ga yanayin fuskan shi sai su canja domin a tauran ta zo da sifofin manzon Allah gaba ɗaya Yadda da ka ga manzon Allah sallallahu ba sai an maka bayani shi ba in dai ka karanta littafin ka iya shi so da annabi ya tashi fitowa sai ya fito bai fito daga cikinsu ba sai ya fito cikin larabawa sai suka zo suka ɗauki wannan a tauran suka yi ta canja sifofin manzon Allah duk abinda aka ce sifan shi kaza a nan ne sai suka opposite ɗinta nan sifan shi kaza sai suka opposite ɗinta haka suka yi kai sai suka kira mabiyansu suka yi lecturing ɗinsu suka ce wannan mutumin da ya fito mai wa Muhammadu ɗin nan sallallahu mai cewa shine annabin karshen zamani ba shi bane littattafanmu na attaura suka <clears throat> suka nuna mana littafin da Allah ya saukar mana na attaura ba shi bane domin ga wanda Allah ya nuna mana a cikin littattafanmu na attaura kun ga sifofinsa eh ku duba su ku duba na wannan sun yi kama a ce a'a to wannan ba shi ba ne. to ne Allah ke ce to fawailun azaba da bala'i da musiba ta tabbata na ga waɗannan manya-manyan malaman yahudawa ko manya-manyan malaman coci-coci ko manya-manyan malamai da suke cewa su musulmai ne su rubuta abubuwa su ce wannan abun daga wajen manzon Allah ne su rubuta wannan abubuwan su ce daga kaza ne domin su samu mabiya sosai su yarda da su to Allah ya ce to azaba ya tabbata ga abinda suke ga waɗanda suke rubuta alkitaba littafi bi aidihim da hannayensu summa yaquluna sai su zo su faɗa wa mabiyansu hadha min indillahi abinda muke karanta muku din nan muke nuna muku daga Allah ne shine yazo daga wajen Allah Allah yace ba don komai bane yasa suke haka liyashtaru bihi samanan qalilan domin su rika genin suna samun kuɗaɗe daga hannun mabiyansu abun genin ake yi kawai ana samun kuɗi ana samun kuɗi sun san lallai idan ba hakan suka yi ba wataƙila mabiyansu gaba ɗaya su tarwatse su shiga addinin musulunci yau yawanci manya-manyan wato malaman addinan da ba na musulunci ba sun san musuluncin gaskiya ne sun sani ba wanda zai karanta littattafan na ya kai matsayin misali a ce ya kai matsayin bishop ko ad bishop ko sama innan duka bai san musulunci gaskiya ne ba yayuwa to amma matsalan irin services da ake samu da abubuwa da ake samu yana da gida kyauta yana da mota kyauta waɗansu har jiragen sama har jet ɗin nan suna da shi yau a ce ya saki wannan ya musulunta eh, yana a cikin yana cikin da top top highest rank a cikin mutanensa yau ya musulunta ya ce zai koyi alif musuluncin daga alifun ba'un ya zo ba zai iya da limanci a masallaci ba ba zai iya kaza ba ba zai iya kaza ba ya zo ya zamanto daidai da mutane musulmi waɗanda misali label ɗinsu daidai while kuma a can su ne top top su sama su at the highest rank Sune suke faɗa a yi su ake turo musu kuɗaɗe ake fomfe musu kuɗaɗe in dollars su ake tara wa kuɗi su yi abin nan su yi abin da duk suka ga dama yau a ce an saki wannan daɗin an saki wannan mukamin an saki wannan kuɗin an raba su da wannan ya ce ya musulunta zai rika zama a nan ba shi ba ne zai lidin ba shi ba ne da ƙyar ya samu kuɗi eh? ya shigo musulunci misalin da ba ba ba misali ba da misali a ce Eh, liman ba a gina mai gida a ce liman ba a saya mai mota a ce shugaban abin ba a masa komai duk irin abubuwa da ake samu a ce ya shigo ya sake su ya zo ya shiga nan ba wanda ya damu da cin shi da san shi ko karafin shi ko menene na ƴaƴan shi abin da yake hana su shiga kenan to shi yasa suke kirkiro irin waɗannan domin su rika tsare su din kar su tarwaɗe su bar addinin sai su je su rubuta abu su rubuta abu su ce daga Allah ne liyashtaru bihi thamanan qalilan domin su rika samun kuɗaɗe masu ɗimbin yawa wanda a wajen Allah kuma kuɗaɗe ne ɗan kaɗan kwamfiya to abin da ya tanada musu a aljanna duk abin da ka samu a duniyan nan kwamfiya to aljanna ɗan kaɗan ne na sha buga mana misalin shi kaga kullum ina buga wannan misalin ba wai wani al'amarin in ba malamin musulunci ba misali hadli ka samu mutumin da misali yau misali malami na addinin musulunci ko mai kira zuwa ga addinin musulunci a waɗansu ƙasashenmu a irin su Najeriya ɗin nan misali za ka samu malami ya yi shekara har wajen sittin ya yi shekara da shekaru yana yi wa addinin nan hidima yana fama da mutane shi ya buɗe makaranta a can ya karantar da mata ya karantar da ‘ya'ya ya karantar da maza ya karantar da kaza ya karantar da kaza amma za ka ga bai da wani tsararren albashin da yake ɗaukar nauyinsa gaba ɗaya da iyalansa. bai da wani scholarship a musulunci da aka tanada masa da zai ba wa ‘ya'yansa su yi karatu har su je inda za su su dawo ba wani provision da za a ce ga wata mota ko tashi ko ta iyalansa misali babu wani provision da za a ce yau ga asibitin da walfaya ɗin shi da lafiyan shi da na iyalin shi babu duk waɗannan abubuwan da nake lissafa in ka zo musulunci a waɗansu wurare babu wannan tsari amma misali a irin su cocuna ko kuma irin su sauran addinai to za ka samu misali idan aka ce limami ne na pasto limami ne na kaza ya kai wani matsayi to <clears throat> gidan shi gaba daya na coci ne inda zai zauna free of charge ne babu wanda zai ba zai biya haya ba za ka samu makarantar 'ya'yansu daga pre-nursery da nursery da primary da pre-primary har ya je abun nan duk sen kaza sen kaza ne coci ne zai ɗauki nauyin karatun su sannan rashin lafiya idan ya tashi akwai asibitoci na mission ɗin nasu ne gaba ɗaya da shi da iyalan shi treatment gaba ɗaya free sannan za ka samu komai akwai rank wannan ga albani wannan ga abin nan ɗin shi da komai ɗin shi to za ka samu yau a ce ya musulunta ya withdrawing a withdrawing ɗin waɗannan abubuwan duka ya shigo inda ba zai samu ba hardly shi yasa ba zai yi shi ba to amma yanzu zaka ga misali a addinin musulunci zaka ga malami ya shekara da shekaru wani sa'i gidan haya da kyar ne ya lallaba ya fita nan ya koma wata anguwa ya laɓe a nan ya koma can gidan haya duk masallacin nan duk society da yake limanci ba wani karo karon da aka yi misali a sai an saman mai gida saboda irin amfanuwa da ake samu daga gare shi ko ya zauna ko ya mallaki gida ko kar ya mallaka ko ya biya na haya ko kar ya biya na haya ko ‘ya'yan shi su yi karatu ko kada su yi karatu ko su ci abinci ko kada su ci abinci ko ya yi rashin lafiya ko kada ya yi ko ya je ya sayi magani ko kada ya saya ba ruwan society da duk wani kulawa da wannan na abin nan na malamin musulunci za ka samu babu wani tsarin da za a ce gashi nan kawai wanda zai daɗa amma ana son kamsu salawatu kullum yana kusa idan aka yi mutuwa shi ne kusa da gawan idan za a ɗaura aure shi ne idan za a kwance shi ne idan aka samu matsala ta fatawa shi ne duk wani abin da ake so na society ana son da Allah luba a ji malami kusa kamar yadda za ka sa hannu ka ji naira tana dab da kai to za ka samu to yawanci yau malami da yake shi wannan shine yake nuna cewa yin abu don Allah don addini ne da a ce yau wanda ba musulmi ba na wani addinin a ce duk waɗannan abubuwan an cire su a ce daga yau ba ruwan mu da cinka da shanka ba ruwan mu da karatun ‘ya'yanka, ba ruwan mu da walfaya naka, ba ruwan mu da asibitinka, ba ruwan mu da kaza gidan haya kuma ba ruwan mu kaje, kuma babu wani tsayayyen albashi, ba wani wanda zai limance su ya je ya jagorance su a wannan harkar addini, kowa zai tafi. to waɗannan abubuwan su suke riƙewa to shine Allah yake cewa to waɗannan abubuwan da suke yi suna yi ne duka genin ake abinda ake kallon ne abinda ake samun ne ake kallo liyashtaru bihi samanan qalilan domin su rika tara kuɗi ana tara kuɗi ana tara kuɗi yau a society musulmi da an ga malami da mota to sai ka ga duk inda aka zauna magana ake ko a fara tuhuman shi yana bugun ƙasa ko a fara tuhuman shi yana duba ko a fara tuhuman shi ai yan siyasa sun saye shi ko a fara tuhuman shi malami addinin musulunci ba a so a gan shi da wata ni'ima ta Allah subhanahu ta'ala sai dai dai ku wannan irin yanayin tunaninmu da yanayin al'amarinmu kenan ci inna lillahi mal wallahi tallahi jib na ga yake hawa yanzu ka ce wallahi ah, iya ai ina ai ai malamin wani ne ai ai abuja yanzu yake wuri ai kullum za ka gan shi abu kaza kullum za ka gan shi abu kaza amma yana so fa in aka gayyace ka lecture ka zo ta sauri amma abin hawan mai kyau ba a son ka da shi irin dai wata vespa dai ka tafi dai a ga ta mutu a nan ina fata ko wata irin lada ko wata irin motar nan lada ta fidda hayaki a ce motar malam ne ake turawa a ganka a gefen titi kana kunci taya ko kana gyara plug ko kana eh, jan mai a kafureto ko menene irin wannan ne za a ce daidai motan wani ke amma mai gudun da in an gayyace ka za ka je da sauri idan wani al'amarin harkar musulunci ya tashi za ka je da sauri comfortably babu matsala to da an ganka da irin wannan an fara tuhume tuhume tuhume tuhume tuhume kenan ai ana bashi kwangila ai suna zuwa addu'a ka'aba ai suna zuwa kaza eh ai kudin waje kaza ma sun cinye ne ai ai launcin kaza sun cinye har abada a tunanin mutanenmu malami Allah ya tsame shi an yi excluding nashi daga dukkan wata ni'ima ta duniya ban da shi za a fara magana kaga salulan da ya rike billahi da zai blackberry ai wannan malami ai ai malamai yanzu na abin nan kenan komai kar a ganshi da abu wanda yake original a gan shi da abu dai lallaba lallaba daban in ya shiga mutane daban da ya shiga an san shi malami haka ake so a haka za ka samu to irin wannan mentality din shi ne ke tafiya a tsakani shi ne ke tafiya a tsakani da makamantarsu to Allah ubangi ya, ya, ya canja mana wannan yawanci mutum yana faɗa ne ba wai don don yadda mu muke ɗin, ba adalci ba wani tausayi da makamantan a gani da an tura wani bai ka ji ana magana kaga wani an tura mai kaza wani ya gaisa da kaza wani ya yi kaza kaza da su yanzu misali yadda muke karatu ɗin nan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya sa ɗaya daga cikin ɗalibanmu anan sai ya zamo gwamna a nan fa ya fara karatun ya tashi idan ya zama to gwamna ya azuwa ce salamu alaikum ala ai karka sake gaisa da wani ɗalibi na ba. Ka karka ka sake gaisa da shi ko kuma in ya zo fa yanda muke zaman nan muna tattauna issues na addinin musulunci ya za a yi a ci gaba ya za a yi musamar da kaza za mu toran da ɗaya daga cikin mu ya samu wannan matsayi, sai kaga mutane sun zagayo malam ka daina zuwa gun wannan fa mutuncin ka zai zube mun ga wani fa yana zuwa wajenka ya kamata ka taka mai burki ai wani mun ga ya je gun malam ai ana sayan shi ne ba siyasa ta kusa ba ɗalibinka ne fa kuma kana grumi muna karatu muna tattauna sai Allah ya bamu wanda ya kai position din mai share hawaye sai ka ga su sun zagayo wai kar kula shi kar ka mai sallama kar ya zo wajenka in ya zo wajenka kuma ai magana ce haka muke to kayi grooming din mutum an yi karatu abinda ke damun kuɗin sai Allah ya kai shi position sai a zo a ce ka sake shi sai waɗansu kawai sai iya wannan matsayin sai waɗansu ya su fisge shi can su yi da shi can haka za ka tara kai in ga kai matsayi he ka sake ma waɗansu kai ka wahala daga sama daga ƙasa in ka tarbiyyar ya kai matsayi sai a zo a ce ka daina kula shi ai malam yusuf mun ga ya zo wajen malam tukur asu to da ina yake da nan din yake karatu amma wai kariyar su. ko in ya kawo kujera ya ce ai an saye su ne an ba su mota ma ai an saye su sai a gaya mun ya ake so a yi ya ake so a yi da makamata kowa yana rike da nashi har ya kai matsayin amma wai na musulmi ne in ya kai matsayin a ce kai ka sake shi kar ka yi abun nan ba su da mutunci haka za ka samu sai ka rasa irin yadda za ka fassara mutanenmu da irin wannan mentality din da makamantansu ina fata an gane to Allah ubangi ya rufa asiri haka za ka samu to eh, malaman addinin mutum sun san abin da suke samu a hannun Allah sun san abin da suke samu a hannun Allah shi yasa ba a damu da wannan abun ba in ya zo alhamdulillah in bai zo ba alhamdulillah amma most of wanda dama addinin su don duniya ne su ba za su taba shiga inda ba za su samu wannan din ba ba za su sake wancan ba su shiga inda ba za su samu wannan din ba shi yasa ake ta rubuce rubuce a ce wannan daga Allah ne wannan daga wani mai zai tofa wani abu a durum a rika turawa a kwalabe a yi layi ba za ka shiga ma coci sai ka sai wannan ruwa a ce holy water ne menene sai ka sai shi dubu ɗaya ɗan kwalban haka irin na fiya fiya kaga ruwan da za a dura a drum kuma a kwalaben fiya-fiya dubu ɗaya ai mutum ya warke to kuma ka'ida ne ka saya kafin ka shiga Muda za a ce ka'ida ne hamsu salar sai ka bada naira ɗari ɗari kullum ɗari biyar sai an ajiye limami to insha Allah ina jin da ƙyar a samu sahu ɗaya Allah rufa mana so wannan abun ni ina faɗa saboda future future ko a gyara irin wannan da makamantansu ko abin nan a samu dukkan mai ɗaukan ɗawainiyan komai shi ma an kula da walfaya da komai nashi kuma babu hasada babu gilli babu abin nan don wanda ya koya mun abu ya samu kaza ba matsala ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri to shine Allah madaukakin sarki yace yake cewa fawailul lahum mimma katabat aydihim Allah ya dada nana tace azaban nan bala'in nan ya tabbata a kansu. game da abin da hannayensu suka yi ta rubutawa na ƙarya suna danganta shi ga Allah sannan kuma wailun azaban da bala'in ya ƙara tabbata game da abin da suke genin mimma yaksibun abin da suke genin suke tarawa waƙalu yahudawan sai ka ji suna cewa to yanzu irin wannan kun ga ayan ga yahudawa ne sai magana su suka yi wannan walakin al'ibrata bi umumin lafzi la bi khususi sabab abun yana gami duk wanda ya wannan ka zo ka tara jama'an musulmi ka ƙirƙiro musu wata ƙarya ka ce annabi ne a rubuta a ja mata wani asali a danganta asalin ga wani ga wani a ce har sahabi wani annabi ne ya bama wani abun ya gangaro ka ƙirƙiro bid'a da ƙarya ka zo ka yaɗa shi a cikin mutane ka saman masa salsala da cen cen cen har ka danganta shi ga annabi kai ma ka fada cikin wannan domin idan ka ce annabi ne ya faɗa annabi baya faɗan abu face sai in Allah ne ya saukar wa annabi so saboda haka bil ilzam bil ilzam idan ka ce annabi ne to tamkar Allah ne kenan domin annabi sallallahu alaihi baya faɗan abu sai ta hanyar wahayi to haka mutum ya kirkiro abu ya rika watsa cikin abu ya ce annabi ne domin a rike wannan abun a damke shi domin ya samu biyan shi ba su tarwatse masa ba ana samun wani abin da eh, na kayan masarufi daga wannan yahudawa ne amma is applicable kan duk wani wanda ya kirkiro wani abu ya rubuta ya rika nuna mutane daga Allah ne ko daga manzon Allah ne da makamantansu eh? a nuna maka zuwa wajen kabari ka roƙe shi ai abin nan ka kira wani Allah a nuna maka falala ne dole sai ka kira shi domin Allah ya san da shi kana kiran shi sai Allah ya faɗaka sai ya maka wannan abu duk irin waɗannan abubuwan ba sa kan ka'ida to yahudawa nan idan aka ce musu da suka ji Allah ya musu alkawari da wailun wani kozozzobo ne wani daji ne a cikin wutan jahannama nan za a je a tura su sai suka ce wa suka ce eh let azum mun mutu ma an samu a wutan ai lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda ai yan few days ne kawai zamu yi a jahannaman kawai mun ma fita mu dauka ma mun shiga wutan ma in ma mun shige ta ma yan kwanaki ne kaɗan domin sun ce duniyan nan gaba ɗaya kamar yadda suka ce suka ce duniyan nan za ta yi shekara dubu bakwai ne shike ke so a wajen su yahudawa shekara dubu bakwai za ta yi duniya to sai suka yi calculation wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma udun suka ce to idan suka je kiyaman ma tunda za su yi za a sa in an sa su a wutan jahannama to kwana bakwai ne za su yi kowane kwana ɗaya a cikin kwanakin kiyama ka alfi sanatin mimma udun kamar shekara dubu ɗaya ne na nan duniya to saboda haka tunda duniyar za ta yi shekara dubu bakwai su kuma idan suka shiga wutan jahannama kwana bakwai za su yi kowane kwana ɗaya yana zaman kwana dubu ɗaya na kwanakin duniyar suka ce to shikenan sati ɗaya ma za su yi a jahannama in ma sun shiga ka duba ba yahude ba a ɗauko garwashi a sa ma na minti goma eh, saboda girman Allah ko a ka wani irin karfe ya yi ja an ziga ya yi ja ya ja a manna ma ka ce wai sati ɗaya ne kawai kawai Allah raba mun da wutan jahannama su ne suka ce to ko ma sun shiga wutan ma a gema ko ma Allah ya musu alkawarin wailul lahum mimma katabar alai wailul lahum mimma katabar ai wailul lahum mimma yaksibun za su a kona su za a sanya su a wutan to gaba ɗaya ma wutan ma ba za ta ma shafe su ba illa ayyaman sai waɗansu ‘yan kwanaki ne ma'aduda ƙididdiga ko duk seven days ne kawai za su yi autan jahannama shi ne Allah ce a tambaya musu ƙul atta kastum inda a ahadan ku da kuke cewa kwana bakwai za ku yi shin akwai wani yarjejeniyar da agreement da kuka yi tsakaninku da Allah cewa in kun shiga wutan jahannama kwana bakwai za ku yi eh? wanda kuma Allah ba falan labu a ahadahu Allah ba zai saba alkawarinsa ba an yi alkawari da Allah haka ce in kun shiga wutan kwana bakwai za ku yi wanda shi kuma Allah ya yi muku alkawari ce ba zai saba alkawarin shi ba An ta kuluna alallahi ma la ta'lamuna ko dai kuna kirkiran maganganun da ba ku sani ba kuke faɗa ga Allah haka ne shaci faɗi ne kawai kirkira kawai suke yi abin da ya zo musu shi suke faɗa Allah ce bala ku saurara da kyau ku ji man kasaba sayyi'atan duk wanda ya mutu da shirka ya aikata ayyuka na kafirci ya aikata ayyuka na shirka wa ahatat bihi khati'atuhu sannan zunubansa suka dabaibaye shi ɓarnan da yayi da sabo bayan yana kafirin kuma ya zo ya ayyuka na ɓarna da ta'asa da alfasha suka dabaibaye shi suka dabaibaye shi a hatsar bihi khati'atuhu dukkan zunubansa suka mamaye shi suka dabaibaye shi to fa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun ba zancen kwana bakwai ba zancen ayyaman ma'aduda Allah ce ina tabbatar muku wanda ya mutu a aqidan ku na kafircin nan aqidan ku na shirka sannan ya zo ya yi ayyuka na sharri na barna na ta'asa suka rinjaye shi suka dabaibaye shi to waɗannan su ne masu shiga wutan da babu ranar da za su fita daga gare ta za su dawwama ne dindindin abadan abadan babu ranar fita imma akwai wani wanda yake is deceived cewa kwana bakwai ne to Allah ce khaliduna ne dawwama za a yi kun fiha khalidu su kuma na amanu wanda suka yi imani da abin da muka ce abi suka yi imani da annabi sallallahu suka yi imani da alkur'ani nan suka yarda da Allah ba imanin baka ba kawai wa amilu salihati suka hada da ayyuka na kwarai to fa ulaika ashabul jannati waɗannan su ne ma'abuta aljanna su ma in sun shige ta hum fiha khalidun ba zancen kwana bakwai kowa kawai ya sani kawai in kai aiki irin kaza permanent kake a wuta in kai irin aikin da muke so permanent a cikin aljanna ina fata an gane ko Allah ce kowa ya san da haka ya kai ba yahude ya kai kafiri ya kai musulmin da yake kirkiro abu kace shari'a ce duk mu san da wannan Allah ubin ya rufa mana asiri wa id akhadna mithaqa bani إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله ينا ci gaba da bayanin irin alƙawuran da ya kai da bani Isra'ila suna sabawa Allah ce wa iz akhadna mithaqa bani Isra'il ku tuna lokacin da ko ya Muhammad ka tuna kai da kake karanta alqur'ani muna tunatar da kai gafa irin alƙawarin da muka ɗauka da bani Isra'ila tun kafin zuwanka ka tuna domin yanzu Yahudawan kana tare da su don ka san irin zaman da za ka yi da su ina fata an gane irin waɗannan irin previous abun nan kakanninsu da iyayensu da kakanninsu can ne kafin zuwan me kafin zuwan annabi to yanzu an turo annabi sallallahu ya tarar da yahudawan ake ta tona wa manzon Allah asirin su yanda suke da halayen su da su da komai nasu don annabi ya san irin zaman da zai da su ya san halayen su cewa idan suka saba ba abun mamaki bane dama an gaya ma annabi sallallahu alaihi kaman kai ne a turo ka shugabanci zuwa ga jama'a ko a baka wani appointment a ce to ga fa yanda jama'an nan suke ga su ga su ga su ga mun gaya maka ne don ka san irin policy da yanda zaka zauna da su Allah ya ce wa id akhadna mithaqa bani isra'il tuna lokacin da muka ɗauki alƙawarin bani isra'ila muka yi yarjejeniya da su muka yi agreement eh na bani isra'ila akan abubuwa kaman hudu kaman ga su kamar haka cewa la na illallah an yarjejeniya da su babu wanda za ku wa a duniya sai Allah sannan mun yarjejeniya da ku wa bil walidaini iyayenku za ku girmama su za ku kyautata musu mun yarjejeniyar da alkawari da agreement da ku cewa wa zil qurba za ku kyautata wa ‘yan uwanku na jini blood relatives naku na hudu wal yatama mun yarjejeniya da alkawari da ku ku yahudawa cewa a cikin attaura muka rubuta muku muka yi yarjejeniya kuka amsa kuka komai aka karanta muku dokokin Allah da suka kawo waɗannan abubuwan kuka ce kun amince kun yadda na hudunsu su shine wal yatama za ku kyautata wa marayu wal masakin za ku tausasa wa miskinai fakirai talakawa wanda ba su da komai fakirai sannan kuma wa nasi husnan na shida za ku riƙa gaya ma mutane kalmomi masu kyau wa'azi nasiha gargaɗi kalmomi na farantawa na bakwai wa aqimus salata mu yarjejena za ku zamanto cikin masu tsaye da sallah da kulawa da sallah wa atu zakata na takwas za ku rika ba da zakka a kan lokacinta ga waɗanda Allah ya ce a bawa waɗannan abubuwa daga guda takwas in ji Allah mun yarjejeniya da yahudawa sun ɗau alkawari mun saukar musu da su aslo doka da ka'idoji da shari'a a cikin littafinsu na attaura. kuma sun karanta sun haddace sun san komai kuma sun ce sun amince sun karɓi littafi sun yi imani da shi amma daga baya sun mata wallaitun, Allah ce sai kuka zo kuka juya ma waɗannan abubuwa dokokin kuka juya musu baya illa ƙalilan minkum sai ƴan kaɗan daga cikinku ne suka riƙe su suka yi imani da su irin su Abdullahi bin Salam waɗansu eh, very few figures daga cikin larabawa a yahudawan da suka ga annabi suka yi imani da shi suka yarda da shi dama idan ka bi tauran sosai koyarwan shi dole ma in annabi ya zo ka yi imani da shi kawai domin alaƙan shi yana da attauran ta alaƙantar da su da zuwan alƙur'ani da kuma riƙo da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai gashi kawai kuka juya gaba ɗaya kuka zubar da komai illa qalilan minku sai yan kaɗan daga cikinku wa antum mu'ridun sai gashi kun bijirewa alqur'ani kun bijirewa annabi Muhammadu kun bijirewa Allah kun ɗimauce kun bauɗe kawai hmm? to ku duba alkawarin da aka ɗauka da su ba za su bauta kowa ba sai Allah ba yahude baya girmama Allah yaƙi ya bauta wa Allah ya kafurce wa Allah sannan wabil walidaini ihsanan kyautata wa iyaye da aka ce ayi ba yahude yau baya girmama iyayen shi bai ma san inda suke ba yau da ba yahudiya ko duk wani kafiri da ya balaga in dai yarinya ne a kasashen tura mafiya yawanci sun bar iyayensu kwata-kwata da ta kai shekara goma sha uku zuwa hudu ta rabu da gida za ta je ta zauna da boyfriend ɗinta ne su zauna in in sadarwar shine duk shekara lokacin christmas ko abin ta kawo fulawa ko ta turo greeting card na birthday ɗin iyayenta ko ɗan ya turo greeting card ko birthday na na abin na na haihuwan baban shi kawai yau birthday ɗin baban shi ne ya tuna kawai sai ya aiko da wani kati shikenan alaƙa ko ya aiko da wata fulawa shikenan amma wai ta tsaya ta dafa abinci ko ya tsaya yayi wa baban shi aiki ya masa kaza ya masa shara ya masa dukkan abin da yake so baban shi ce zauna nan karka tashi ya zo ya tarar da shi a zaune zo ka yi kaza zo ka yi kaza ko babar ba yahudiya ta sanya ba yahudiya zo ki dafa abinci zo ki wanke yara zo ki wanke wanke zo ki wanke musu kaya zo ki yi kaza zo ki yi kaza zo ki daka zo ki yi kaza tana zaune a natse ba ta motsi sai da izinin iyayenta babu wannan wa bil walidaini ihsanan babu kawai daga lokacin da yaro ya miƙe kai ya to abin nan to ya to yanzu kuma ya dan balaga ya miƙe ya to yanzu mai zaman kansa kawai iyayen shi ba su isa su tankwara shi ba ba su isa su hana shi ba zai ma zauna ma da su ba ballantana su samu irin wato filin irin wato jin kai na ƴaƴa din nan babu a tsakanin su kawai ya ci bai ci ba babu ba ruwan shi shi za ka ga wani kawai idan ma ya zo zai mutu sai ya bar wasiya wa karen shi domin karen shi ne ke wuni da shi a mota karen shi ne ke wuni da shi a falo karen shi ne ke wuni da shi a kofar gida karen shi ne ke wuni da shi in za shi shopping complex karen shi ne ke wuni da shi in ya fito dan gadin zai sha iska sai ka je ya barwa karen shi millions of dollars na menene na na, na will yayi wasiya a ba karen shi kawai a ba karen shi don shi ne mai ɗebe mai kewa shi yasa za ka ga ture da wani chain ma malam da kare yake yawo ko ina shi ne a madadin yaron ai ne a madadin yaron kaga kare a sit din mota in za a fita shi ne madadin yaron ya dan shafa shi ya rike shi haka da maka shi ne, haka tara tura shi asibiti ya mai inshora kare mai inshora na lafiya mai inshora koma da komai ya mutu ko ya ce a barwa karen shi kudin kawai rika cin nama kawai ina fata an gane babu wani ihsanan ina an samu failure ba yahude ba da wannan sympathy din irin waina wannan iyaye na ne bari in girmama su bari in kula babu kawai kowa ya kama harkan gaban shi ne kawai sannan wazir qurba dangi a ce wannan ya rike dangin shi dan uwan shi ne yana sada shi yana kyautata masa yana kula da dukkan abin da ya same shi matsala ta same shi na ka haka nan miskini ba yahudu ya ga maka miskini wata rana ina ina sauraron voice of america irin tambayoyin nan da ake aka ce don allah a america da kasashen nan ana bara kuwa ka ga mutum ya tsaya a mota ya mika mai bara aka ce hauka maka ki wai ya san zai kula kawai kana bara wai har ya tsaya ya baka ko ka zo gidan shi ka ce kana da wani complain don allah ni ne makwabcinka wani har ya mutu bai san makwabcin shi Eh? kamar complain ka ce mai ni makwabcinka ne yau ban ci ba bani da kaza bani da kaza ya taimaka maka tana hauka ne haka mai abin nan bayani yake babu wannan a can babu kawai ina fata an gane wani sai ya mutu ma ba a san ya mutu ma makwabcin shi bai sani ba sai yana kan tebur ma idan ma ba wani alkawari kuka yi ba ya baka appointment ka zo ka same shi ka zo ka same shi in yana cin abinci ma sai shi ya ɗauko jarida ya miƙa ma ka yi ta karanta kafin ya gama cin abinci ba zai ce maka bismillah bai ce ba a yi abin nan ɗin ba a dafa da kai ba don bai san ma za ka zo ba kuma ba ka gaya mai za ka zo ba ina fata kan abubuwa na ban mamaki to miskini wai a je a taimaka masa a je a yi menene duka za ka samu wa ƙululin nasi husnan ku gaya wa mutane eh wal balle maraya miskini faɗa mutane abu mai kyau ba yaude ne zai fito ya yi preaching sai jama'a da Allah ku kiyayi shiga twitter shi ne zai faɗa ma haka shi ya ƙirƙiro shi ce maka sunuka ba kyau ce maka ƙwallo ba kyau ya ce maka kaza kaza ba kyau ku yi kaza zai amfane ku sai dai ya cutar da duk wani barna da ta'asa shine zai goyi bayansa kaga manya-manyan hotel da ake tsotse dukiyan ƙasashe ka ji mutum wani ya kwana a wajen kwana ɗaya a ce maka dubu ashirin dubu arba'in na? ya fi? kwana ɗaya ba? to to kwana ɗayan kuma ka ji da dala da dala kuma har ila yau kwana kawai a katifa ba zancen abinci ba zancen kasha wannan kasha wancan kasha wannan kasha wancan ka ji manya-manya ma malam shugabanni na kasashe irin na afirka da abin nan an tsotse dukiya ka ji mutum ya yi wata ɗaya a can wani yana hutu a irin can abinci gashi nan dai da makamantansu ba a yi lissafin wannan ba to haka za ka to in ka ga irin waɗannan hotel ɗin nasu nasu ne na yahudawa nasu su zo su tsotse dukiyar ƙasa gaba ɗaya in ka ga banki mai kyau duk gine-gine in ka duba in ka ga gini mai kyau ka ce ina jin banki za a yi anan tun ba a gama shi ba fa ka san banki za a mai gini mai kyau da makamantansu to a tsotse dukiya ka ji wani can zai je ya yi wata uku wani zai je da iyalansa da mukarrabansa na gwamnati su wuni a can su kwana su yi sati kaza kawai ma mana a dawo a rubuta kawai an awai wannan na tafiya ne kawai na tafiya ne kawai da makamantansu Allah ya da wani malami a nan malam tajuddin a Abuja ina jin wani sun san shi babban limami ne na yana live camp kuma limami ne na Lababit Mosque na juma'a tajuddin Bello Adegun yana live kam wata rana muka dan kai mai ziyara ya kai shekara takwas ɗalibai graduate haka friends haka duk mun karatu a university shi bai sani ba ina jin irin eh, da yake ton yana dab da masallacin national mosque Kai ya dan kai malamai a wajen wai a dan sha minara aka dan sha kok aka sha kok lokacin kok din anan naira talatin ne da fanta to ya ɗauka cikin ma haka ne aka sha aka sha aka sha aka ce to eh, mu yanzu mu je gida aka je gida sai aka kawo bil ma mala a lokacin ina jin eh, eh, naira ɗari da hamsin hamsin ne amma a nan waje kuma nawa naira talatin talatin a'a to da ya ga bil ɗin kuma shi gaba ɗaya total ɗin shi a talatin talatin <laughs> sai aka zo aka yi shawara aka dan yi abin nan aka yi total dai kai da ka sha ɗin sai ka kawo wanda ya kawo wanda ya kawo aka harada aka yi aka yi waje aka yi waje aka ce ma ta dudin ba shi ar girma ma bakon shi Allah sarki Allah uban ya yadda da shi amma daga ranar ina ji dai ba a tashi babba da ba na fata an gane yawa yanzu sai ka samu dan abu dan haka dan za zaka haɗe sai ka ji waɗansu kuɗi ne ka me a ciki kuɗi ne ka wai let's spoil you a little haka za ka samu a rubuta ko ina haka za ka samu Allah ubangiji ya rufa mana to ba su da wannan su tsaye da sallah sun ki su ba da zakka haƙƙin Allah sun ki sun juya wa umarnin Allah da alkawarin Allah sun bijire gaba ɗaya suka ƙi mu ci gaba da alkawari na biyu وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نعم ga آية aya آية كما da take bayyana irin alkawari da yarjejeniya da aka yi da banu Isra'il. Kamar yadda mu musulmi da muka yi imani da alkur'ani mun zamanto ‘yan uwan me, ‘yan uwan juna, saboda mu ɗaya ne, annabinmu ɗaya ne, mu ɗaya ne, kun ga an haramta mana mu zub da jini, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu illa bi haƙƙin Islam. kowane musulmi ga ɗan uwanshi musulmi haramun ne jininsa haramun ne in zub da jininka ka zub da jinina wal muna musulmi ƙida ɗaya littafi ɗaya annabi ɗaya dukiya ta haramun ne a gare ka ka taɓa ba da izini na ba ba da son raina ba ni ma ta haka to irin wannan ‘yan uwantakan ta aƙida aƙidan mutane masu bin littafi ɗaya masu bin annabi ɗaya to irin wannan dokokin ne aka saukar ma yahudawa Allah ce musu tunda ku yanzu annabinku annabi Musa ne littafinku tauranku ɗaya ne to attauran ya haramta ku rika zubar da jinin junanku tunda ku aƙida ɗaya ne littafinku ɗaya ne shine attaura annabinku ɗaya ne shine annabi Musa so dokokin attauran ya hana mai bin aƙidan attauran ba yahude ya zubar da jinin ba yahude ko ya yaƙi ba yahude ɗan yanzu ya halatta musulmi ya yaƙi musulmi izal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi Mazu Allah ce idan musulmi da musulmi suka ɗauki makamai suka fuskanci juna suka fi faɗa da juna da wanda aka kashin da wanda ya kashin duka suna wuta don sun kafirta a lokacin to irin wannan dokokin da aka sanya mana musulmi ya girmama jinin musu haka aka sanya masu ma yahudawa jininsu a tsakaninsu haramun ne kar su zub da jinin junansu kar su yaƙi junansu kar su zo su fidda junansu daga gidajensu ka san idan aka je yaƙi kuka ci nasara akan abokan gaba kuna fidda su daga gidajensu ku mallaki gidajen ku ɗebe dukiyoyinsu a matsayin ganima ku kashe su saboda jininsu ya wahala ya halatta to irin wannan dokokin su aka saukar musu a taura su bi ga yanda Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka saukar muku da dokokinmu a cikin attaura ƙa'idojinmu muka yi muku alkawari kuka amsa muka yi yarjejeniya cewa la tasfikuna dima'akum ku e ku ba za ku rika faɗa da junanku kuna zub da jininku ba kar ba yahude ya yi faɗa da ba yahude ya ya zubar da jinin ba yahude saboda aƙidar su ɗaya a tauransu ɗaya annabin su ɗaya sannan doka ta biyu wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku zo ku fidda ƴan uwanku a ce ba yahude ya kai ma ba yahude hari a gari ya kashe su an fidda su sannan kuma su mallaki gidajensu wal kuma su ba yahude ne da ba yahude aqidansu ɗaya kar ku yi haka sannan kuma na uku summa aqrartum sannan kuka yadda kuka yi imani kuka tabbatar da haka wa antum tashhadun kuka ba da shaidan haka kuka yadda kuna nan kuka ce za ku bi dokokin attauran nan da aka shimfiɗa muku amma daga baya kuka saba waɗannan ka'idojin sun ma'antun ha'ula'i sai ga kunan kuɗin na he kuka zagayo daga baya taktuluna anfusakum kuna kashe junanku na biyu wa juna fariƙan minku min diyarihi sai kuka zo kuna fidda waɗansu shashinku daga cikin gidajensu kuna mallakan gidajen abin da ya faru akwai ƙabilu biyu ausu da khazraj manya-manyan ƙabilu ne a birnin madina ƙabilun nan ba abin da suka sani sai shirka da bauta wa gumaka to lokacin su kuma banu nadir da banu kainuka suna neighboring suna zaune da su a madina what happens waɗannan ƙabilun ausu da Khazraj sun daɗe shekara da shekaru suna yaƙi da juna to abin da ya faru sai yahudawan ina jin banu kainuka banu kainuka sai suka yi alliance da ƙabilan khazraj suka yi alliance suka haɗa kai da su cewa duk wanda ya yaƙe su za su taimaka musu su kuma banu abin nan banu nazir da banu ƙuraiza sai suka haɗa kai da su kuma ausu ausu da khazraj ɗin su laraba ne mazauna madina ne su yahuda nan ƙabilu uku ɗin sun immigrating ne suka da madina saboda sun ji labarin annabin karshe. nan zai fito to da suka zo din su yahudan su uku ne eh, clans uku ne kabilu uku ne sai suka tarar da waɗannan laraba ausu da khazraj kullun yaƙi shekara da shekaru sai su eh, banu quraiza sai su suka shiga ma waɗancan khazraj sai banu quraiza da banu nadir sai suka shiga ma waɗannan ausu to suna ruruta yaƙin tsakaninsu suna ruruta yaƙin idan ausu za su kai wa khazraj hari to kaga dole waɗannan suna cikin a cikin su akwai me akwai yahudawa banu quraiza da banu nadir sai su haɗa kai da su sai su kai ma waɗancan ƙabilun da su khazraj wal kuma akwai banu quraiza a cikin su to kaga yanzu dole in za a yi yaƙi two parties din waɗannan suna goya waɗannan waɗannan dole su rika kashe junansu ko suna kashe junansu to sai abinda suka yi ta yi kenan idan waɗannan ausu suka ci nasara akan banu eh, akan khazraj sai su je su fidda su hadda yahuda waɗannan yahudan da suka yi alliance da waɗannan suka ci nasara a kaɗan sai su fidda su hadda yahuda ɗan usu duka su kore su su mallaki gidajensu haka suke shine Allah yake cewa yanzu hai kuka zo kuma tasfikuna dima'akum kuna zubda jinin jinanin junanku wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum ko na yawa yawa sai suna fidda waɗansu yan uh, daga cikin gidajen su min ta daga tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan waɗannan yahudawan sai su haɗa kai da waɗannan raban sai su taimaka musu akan waɗancan e, yahudawan da suka yi alliance da waɗancan laraban kunga ga yana dai yaƙan shashinsu suna taimaka musu wajen cin musu mutunci wal udwani da ta'addanci amma wa iya atukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum Ifraju? idan kuma waɗannan ikhausu idan suka ci nasara suka kamo war na waɗancan a cikinsu akwai yahudawa sai yahudawan da suke cikin waɗannan ɗin sai su fanshi waɗannan ɗin sai su yi freeing ɗinsu su ma in waɗancan suka kama fursunonin yaƙi akwai yahuda wanda suke cikin wannan fatin a cikinsu sai waɗancan su yi firiyin ɗinsu sai abin ya ya wa mutane duhu to ya kai ba yahude kana yaƙi da su a can ka kashe su yanzu kuma an kamo waɗansu daga cikinsu a matsayin fursunonin yaƙi ka cire kuɗinka ka yi firiyin ɗinsu kai ma ba yahudi da kake can kana kama waɗannan attack yahudan da suke nan amma idan kuka kama waɗansu daga cikin waɗannan ɗin a matsayin fursunonin yaƙi sai ku cire kuɗinku sai ku biya musu ku yi firin in su why suka ce eh Allah ne ya umurce mu duk inda muka ga ba yahude ɗan uwanmu ya faɗa a matsayin fursunan yaƙi mu cire kuɗi mu fanshe shi sai mutane suka ce to me yasa kuka yaƙe sun tun farko ko ba ku gane abu ba abun sai ya damu mutane oke to a nan ne kuke bin umarnin Allah amma wajen zubar da jini da aka ce karkwai kun zubar kada ku fidda su a gidaje can kun fidda su nan kuma hai aka ce ku fanshe su sai kuka yi aiki da nan ah, a nuna bi ba'dil kitabi kenan wa takfuruna bi ba'adil ina fata an gane ko wa in tukun usara idan war captures fursunonin yaki suka zo kowane bot both sides in kowanne idan ya gaba yahudi an kamo shi tufaduhum sai su yi fida sai su yi abin nan su fanshe su alhalin kuma wa huwa muharramun alaikum ikhraj can an haranta muku karku fidda su kun fidda su nan kuma an ce ku fanshe su kun fanshe su kai abun naku akwai matsala yanzu kenan afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dhin ashe littafin na kuma at-tauran kuka yi imani da wani bangare ne ku kafurce ma wani bangare an ce kar ku zubda jinin su kun kafurce kun zubar kar ku fidda su daga gidaje kun kafurce ma wannan umurnin kun fidda su nan kuma eh, ku rika fansansu, kun fanshe su wato littafin na kuma kuna zaben abin da ya muku ku yi imani da shi abin da bai muku ba ku yi rejecting to fa ma jaza'u man yaf'alu zalika me hukuncin mai aikata irin wannan aiki naku yayi imani da wani bangare na maganan Allah yayi rejecting wani me hukuncin mai yin haka kai musulmi me ka a ka maka aya ka ce wannan ne ta ma za ka yi wannan bai maka ba me hukunci a ɗauke ka a matsayin mai imani da ƙur'anin duka ko kuma kafurce ma waɗansu shashi na ayoyin Allah ya lizimci kafurce Qur'anin duka kenan ko to ne, Allah ya ce to ba ku da wani sakamako duk wanda ya aikata irin wannan bai da wani sakamako illa khizyun fi duniya face tabewa da kaskanci da wulaƙanci tun a rayuwar duniya in ji Allah mutum mai yin haka zai fara ganin wannan sannan wa yawmal qiyamati tabiya da kaskancin nan na duniya ne shi kuma lahira fa yuradduna ila ashaddil azab za a mai da su zuwa ga azaba mai tsananin gaske wa mallahu bi amma ya ta'malun Allah madaukakin sarki yana sane da dukkan abin da kuke aikata baya cikin rafkana da rashin sani duk Allah ya san irin abin da kuke duk mutumin da zai ware wani abu na Qur'ani ce wannan ya masa shi zai yi wannan kuma bai masa ba bai ba zai ba to Allah madaukakin sarki ce in ka kafurcewa aya ɗaya na alkur'ani ka zamanto kafiri kawai saboda haka in ka zamanto ka zaka fara ganin kaskanci da wulakanci da tabewa tun rayuwanka ta duniya kafin ka je ka gamu da azaba mai tsananin gaske a gobe kiyama Allah ya ce ya ku musulmi ku yi hattara ku yi hattara ula'ika irin waɗannan mutanen Su ne alladhina ishtarawul hayata duniya dunya bil akhirah sune wanda suka sai lahiran su gaba ɗaya suka sai da, da, suka sai duniyan su da suka sai da lahiran su da mene da duniyan su don a rayu ne kawai ake haka mutum ya tace aya kawai saboda akwai waɗansu kuɗaɗe da zai samu kawai a ce masa haramun ne riba ne ce kai riba wannan ai kaza kaza ne wannan ku ba kwa ganewa kaza kaza ya tace allazina yaquluna riba kawai la ta'kulu riba ya take shi saboda kudin sun yawa kawai Allah ce to irin waɗannan mutanen masu sai da rayuwarsu ta lahira da duniya fala yukhaffafu anhumul azabu ba za a taɓa sauƙaƙa musu azaba a gobe kiyama ba kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yazuqul azab ba za mu taɓa sauƙaƙa musu azaba ba fazuqu falan nazidakum illa azaban ba za mu taɓa sauƙaƙa musu azaba ba kullama khabat zidnahum sa'iran kullum azaba kan azaba za mu ƙara kawai boilin take azaba ta jiya ta fi ta shekaran jiya haka kawai wala hum yunsarun kuma ba mai zuwa ya taimaka musu ba mai kwatan su inji Allah to Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kare mu ya kare mu daga abin abinda sun zuciyar mu kuke mu zubar da abinda bai mana ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri wannan shine abinda ya sauka yau. na bayyana sadaki minimum abin da na sadaki to na sa an laɓe da zakka ne amma wancan ake targeting sadaki ya dawo dubu biyar dubu shida daga dubu tara kaga ai abin nan ko duk masu zuwa malam ba kai bayanin zakkar nan ba duk ba ɗaya mai fidda zakka ni na san abin da ake targeting din a na sadakin ne to an faɗa Allah samu dace na'am kuma salam e eh, diya sata ɗaya ne da ta ta sadaki ai rubu dinari e eh, shine dubu shida ɗin shine dubu shida shine dubu shida ɗin da naira casa'in da ɗari tara da tamanin da takwas dubu shida da ɗari tara da tamanin da takwas shi ma shine idan mutum ya sace kuɗi ko ya sace wani abu aka yi valuin nashi ya kai wannan kuɗin za a yanke hannun mutum in ya kubuta kuma za a yanke shi a gobe kiyama idan ka zamu zaman tahiya a sallan juma'a kawai abinda aka ɗauke maka iƙama da kabbaran harama in ka tashi yanzu sai ka kara ka ka hudu tsab a matsayinka na mai mene na mai azahar azahar za ka yi tsab raka an ka hudu amma da ka samu raka'a ɗaya kawai sai ka ci ko ɗaya kawai a matsayin ka samu menene sallan juma'a wannan shi ne ce ce a ya da yi kamfani inda ake ita ma ta sani tambaya kawai ta yi ita ma ta sani ta ce inda ake cakuɗe ɗaya da maza ko aikin kamfani ko na abin nan duk irin waɗannan abubuwa ba su dace ba ga asalin mace namiji ya ce da ita asalin mace namiji ya ce da ita in ma za ta yi wani aiki wani sana'a to ya zama to irin wanda musulunci ya yadda mace ta je ta yi domin tana da wani responsibility ita ce mai kulawa da yara ta zauna da yara ta tarbiyyantar da su yanzu misali za ka samu asalin mace yadda musulunci ya halicce ta ta zauna a gida wa ƙarna fi buyuti kunna asalin mace position inta a gida ne akwai abubuwa da kuke renonsu kuke fafe su kuke renonsu kuke fafe su mace ta tsaya tana kulawa da su ita ce wanda take da nonon da za ta ba da su kaga namiji bai da nono kaga dole uwa ce mai nono dole ta zauna yaro da ya motsa zai sha nono ta cire ta bashi ita ce mai dafa abinci ita ce mai masa hidima shi kuma namiji Allah ya ce ya fita ya kawo wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ita kuma mace wal walidatu yurdi'na auladahunna position din su su zauna a gida ba a son mace ta fita ta yi ta yi competing da maza ta je inda namiji shi Allah ya wajabta yanzu idan ni ni namiji ne ina da matata tana aiki tana karɓar dubu ɗari misali a wata ni ma ina karɓar dubu ɗari to ni nawa ne fa wajibi da za a ci a gida na ta ba wajibi ba ne ita da ta kaɗo za ta zirara su a ina a asusu kawai ko ta yi adashi ko ta yi ko ɗinta ko wani abu dai ba za a taɓa kai ƙaranta ko ƙunce-ƙunce na ƙi ƙunyi cefa na yau don ita tana da shi shari'a ba za ta goyi bayana ba to kaga ita kudinta wanda miji ke ke samowa in addition da nata da take samu miji ne zai ƙara ciyar da ita ya saya mata komai kuma ta yi complain baya mata sutura kuma shari'a ta yadda baya mata sutura to kaga ita anan ajiye su kawai take tana tara su to ta yi occupying ɗin wani space da na wani namijin da inda farshi da wani namijin ne zai hau wannan ya ciyar da mutum wajen arba'in a ƙarƙashin shi amma ta yi occupy din wannan space space din ta je ta samo ta ajiye su a gida nan kuma a ta wata a ta nan kuma ana ce da ita to amma da yanzu za a ce mata su zauna a inda Allah ya zaunar da su mazan gaba ɗaya su yi occupying inda da suke din sai an kasa samu sai an samu ragin matsaloli da talauci da rashin abinda iyali na za su ci na ba abinda za su ci ba abinda za su sai ka samu wata ma budurwa ce ba ta da aure ba ta da komai a sa mata ofis babba wanda da magidanci ne ake bayar da mutum talatin ne za su ci a karkashin wannan ofis ɗin ita ko babanta miloniya ne ta miloniya ita ma an tura ta a wajen ta zo ta yi occupying ɗin da wani namiji ne da al'umma zai ciyar an zo an yi ta ta ta riƙe wannan wajen kuma idan ta karɓo albashin ba wanda za a ce dole sai ta ciyar da shi so irin wannan duk rashin tsayawa musulunci ya yi balansin ɗin komai ya tsaye da kowa a inda ya tsaya daga lokacin da aka bari sai kaga abun ya zama to imbalance komai yana min da zaka tambaye ta yanzu salamu alaikum kina aiki eh kina da mai gida eh kaza kaza wannan mota ya saya miki mai gida na ne wannan wa yake ciyar da ke mai gida na ne ƴaƴan ki wa yake biyan school fees mai gida na ne wa yake wannan gidan wa yake mai gida na ne mene to ki albashin ya kike da shi makamantansu to sai ka ga wurare daban inda mace za ta yi occupying ne ka samu da namiji ne to mutum arba'in ne a wajen don in ka ga mutane da suke karkashin shi wanda ciyar da su wajibi ne sai kai mamaki sai kai mamaki to a takaicin takaicen mace dai in za ta yi ta yi a waje tsaftatacce kamar nursery school da dama ɓangaren su ne na kulawa da yara kamar irin midwifery ko kuma irin nursing wajen karɓan haihuwa akwai wuraren da shari'a ta yadda mace inda har za ta yi aiki ta yi aiki a irin wannan da makamantansu amma ta fito lauya ta zauna cikin maza ita ma ta sa abin nan ta sa huda ta abin nan ita ma ana magana ta abin nan duk wannan ba inda bane ya dace da maza ne ya dace su ɗauki irin waɗannan al'amuran duka da makamantansu amma ala ayi halin na sa wata har ta ji haushi ga ta nan ma tana kallo na irin wai na bata mata ga ta nan irin na bata mata abinci na bata mata abin nan gaskiya ne shine matsalan sannan kuma ta ya za a yi kuma ta dawo ta dawo ka tafi aiki tun safe ka dawo karfe uku ita ma ta tafi ta dawo karfe uku ka ce mata imin abinci dora mun ruwa yi mun kaza yi mun kaza irin wahalan da kai shi ta yi sannan kuma za ta zo ta ɗauki wani wahalan kuma na gida kuma a matsayinta na mai rauni haka za ka samu dole ka samu imbalans a gida wanda kana zaune ana magana a eh, wani ya ga wancan hello kaza kaza ya ya wa ke ji ne ce ah, daga wajen aiki mu da director ne yace a duba wani file Eh, makulli ne ashe ba su gani ba na gaya musu inda ke dole ba kai sa baka yi fada ka ce wai kina magana da maza ko kaga text din wani namiji ko kaga sunan waɗansu da yawa Ka su ce mata duka waɗanda suke ƙarƙashi na ne wannan mai mun shara ne wannan mai abun nan wannan mai wanke wannan mai eh, masinja na ne ka isa ka ce kuma ka tada jijiyan wuya ka ce ana maka magana ana hira tana ansa calls din maza da makamantansu Allah rufa asiri wanda ah, ya ce mutum da yake cikin albala sai tana cewa yana da albala? shin ya kamata ya yanke wannan alwala da biyu ne ko kuwa wajibi a sai ya dan jaddada mana manzo Allah sallallahu alaihi hadisin da Abu Hurairah ya rawaito yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta za a tada su gobe kiyama masu fararen gossai wuraren alwalansu yana shining yana haske saboda yawan yawan wanke waɗannan wuraren da alwala manzo Allah yace duk wanda yake so ya ƙara lightning ya ƙara hasken gaɓoɓinsa ya rika yawaita alwala kaga da mo kai alwala da mo ka ƙara menene hasken da mo ka ƙara alwala da mo ka ƙara hasken sai a ci gaba wannan babu laifi wanda yace ya zo sallar alaihi wasallam ya samu raka'a bayan za su iya bin shi jami'i za sabanin malikiya eh saboda malikiya suna cewa kai ka fara a matsayinka na mamumi kai mai koyi da liman kuma bai kamata ka yi ending kuma kai liman kuma to amma lokacin da kake tare da imam so kai dependent ne lokacin baka isa kai wani abu ba sai imam yayi daga lokacin da imam ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu yanzu ka to independent on your own yanzu ko kai wani abun da zai bata salla imam ba zai dauke maka ba so wani zai iya zuwa ya jona ka ya jona ka shi yasa zaka ga waɗanda ba su karanta hadisai sosai a irin na sifatu salatin nabi ko kuma hadisai abin nan idan ka zo sallah sai ka samu sai ya dan ya ce a zahar kake kola Don Allah ga mu inda aka taba ruwaito wani a duniya duniya ka zo ka same ni ina sai ka lade Allah zahar kake kola zahar kake babu a hadisi babu inda aka ce annabi ya tambaye ni ko ni sahabi ya tambaya kawai kai dai ka jona in sallah ce mai raka'a hudu a duk inda ya sallame kawai kai ka san kana da kari over raka'a kaza ina fata an gane ko ko kuma ka ga in ka zo za ka matso mutum ka yi sallah ka je na yana ture ka walla in ka nace sai ka jona shi zai tsinke ce kai malam nafila sai sake gabata kai ni a zahar nake duk wannan babu shi duk wannan babu kai dai za ka jona yanzu akwai ran da muna sallah a sham anan sai waɗansu suka shigo su ba su yi shabahin suka tada isha muna asham a nan shi ma yana karatu limamin da yake limantar su a St. mosque kaga annabi ya hana sallah biyu at the same time ana daga murya anan kai ma kana daga ana Allahu akbar kai ma kana ana ruku'in ka daban da abin nan to abinda da za su yi sai su jona mu a raka'a biyu na asham din sai su jona mu gaba ɗayan suka zo su a matsayin su first raka'a nasu kenan na isha'i so muna sallamewa sai su tashi kawai sai su kawo tutu cike nan ba sai sun zo su yi wata sallan su su ce ai mu muke su kuma isha suke babu wannan la salat la salata abin nan idza uqimati salatu fala salata illa al idan har aka fara sallah ba a so ai wata sallan guda biyu da sai su jona kawai ba ruwanka da tambayar mutum wani sallah kake yi nafila ne da Allah a tahar ne ko la'asar kai dai ka jona kai yana idarwa kai sai kai abun to amma yawanci ana su kawa a malikiyanci suna cewa niyan ku ba ɗaya bane wannan azhar ne wannan la'asar ne wannan kai mamu ne yanzu kuma bai kamata ka zamanto imam ba irin wannan shine amma ya halatta mutum ya jona babu laifi ina ciki اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم muna tawassuli da azumin da ke bakinmu, Allah muna tawassuli da اوين ayoyin da muka karanta, muna tawassuli a zamanmu da muka yi a ɗakinka ya Allah, muna tawassuli da wannan wata mai albarka ya Allah mun roƙe ka Allah Allah Allah ka ɗaukaka musulmi da addinin musulunci duk inda musulmi ke ya Allah ka rufa masa asiri duniya da lahira Allah ka karɓa mana ibadun da muke ka karɓa mana azumi da salloli da wannan zaman da muke Allah ka sanya masa albarka Allah ka bamu dukkan abin da ka alƙawaranta masu azumi Allah ka rufa musulmi ka ɗaukaka shi duk inda yake masu kuskure a cikinmu ya Allah mun roƙe ka Allah ka yafe musu wanda suka bauɗe hanya Allah ka dawo da su wanda wata shubuha ta hana su gane sunnan manzo Allah Allah mun roƙe ka ka yaye musu shubuha Allah ka dawo da su akan hanya ya rabbal alamin shugabanninmu da iyayenmu ya Allah ka musu albarka duk inda suke Allah ka yafe musu kurakuransu shugabanninmu Allah ka sanya adalci a cikin zukatansu ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha da kuma jihohinmu na arewa da kuma Najeriya gaba ɗayanta da dukkan duniyar musulmi a duk inda suke ya rabbal na arhamar rahimin masu kasuwanci da neman halal Allah ka musu albarka Allah ka bunƙasa musu ka sanya albarka ka haɓaka musu marasa lafiya ka ba su lafiya ya rabbal alamin masu ba su suka Allah ka biya musu masu fama da gidajen haya ya Allah mun roƙe ka ya Allah ya Allah ka ba su nasu na kansu yan uwa da suke karatu na addinin musulunci a nan cikin gida da waje da masu karanta fannunuka daban-daban na boko ya Allah mun roƙe ka Allah ka musu albarka Allah ka ƙara musu basira da ƙwaƙwalwa da fahimta ya rabbal alamin wanda suke nesa da kusa Allah ka kare mana su a duk inda suke zaune kare mana su da addininsu jami'an tsaronmu daban-daban masu sa uniform daban-daban daga kan sojoji da 'yan sanda da 'yan immigration da custom da gun robobi ya Allah da 'yan hisba da 'yan civil defense da 'yan agaji da duk wani musulmi da yake sa kaki ya Allah muru'e ka raba shi da wannan kakin lami lafiya kare shi daga sharrin wannan kakin ya rabbal alamin ka sada shi da alkhairin wannan kakin Allah ka sanya wannan kakin ya zamanto dalilin shigan shi rahamarka ya Allah jami'an tsaro da ake turawa wuraren ibada da hanyoyi domin tsaron rayuka da dukiyoyi masu gaskiya da adalci da aikin gaskiya ya Allah ka taimaka musu waɗanda suke cutar da al'umma kuma Allah ka shirye su Allah ka shirye su ka bamu zaman lafiya su ma ka kare su da mu da su ɗin duka ka kare mu ya Allah la ka rufa mana asiri duniya da lahira fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh